أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أصبر ashirin ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya. kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya da dukkan musulmai amin ya ce don Allah malan ya yaya halarcin wannan nafilar da aka yi su domin watan ramadan idan na yi wannan nafilar ina da lada ko kuwa an bar mani to sai ya kaɗo min da timetable ɗin na filfilin na farko aka sa dare na farko za a yi raka a goma adadin wa'i goma sallama biyar fatiha ɗaya dare na biyu raka'a shida sallama uku fatiha ɗaya da haka da haka dai har zuwa dare na talatin raka'a hudu sallama biyu shi ma kuma fatiha ɗaya to sannan kuma ga wasu zikirarruka da aka shirya za a yi ga kuma surori suma da za a yi to wannan dai gaskiya abu ne wanda yake bai da asali a addini sau da dama muna jin irin wannan kuma muna gani ana raba wa mata a gida a wani lokaci za ka ji har a kafafen sadarwa gidajen rediyo a ce ga wani malami yana ba da irin wannan fa'idan. dare na farko za a karanta kaza raka'a kaza a kaza in an sallama ga irin zikirin da za a ja ko wuridin da za a ja da carbi sau kaza wannan ƙarya ne wannan shar'anta wa mutane abu ne da son zuciya da kuma ka wannan shine ainul bid'a tsantsar bida'a. da haka abin da ka faɗa ɗin ba ka da lada idan kai wannan sai dai za a mayan maka da kayanka domin ihdasun ne dini farar da al'amari ne a cikin addini manzala kuma ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addini namu wanda babu a ciki to za a maida masa da kayansa duk wanda ya wani aikin da ba mu muka sa shi ba da sunan addini in ji annabi za a mayan masa da kayansa Allah ya kiyaye mu da bid'a tambayarsa ta biyu ya ce yaya halaccin salatu tasbihi idan har ya halatta zan iya yinsa sa kowane rana har kuma na riƙe shi a matsayin ƙiyamun laili salatu tasbihi kana iya yin ta a kowace rana amma ba ta iya zame maka a madadin kiyamun laili domin kiyamun laili zaman kanta take yi kuma idan ka ce sai da daddare kaɗai za ka rinka yin ta to ka mata lokaci addini kuma bai wa salatu tasbihi lokaci ba duk lokacin da ake iya nafila ana iya yin ta za iya yin ta da safe za iya yin ta da rana za ka iya yin ta da daddare da haka abinda addini ya bar shi kofa buɗe bai masa lokaci ba yi masa lokaci shi ma ya zama bid'a wanda kuma aka yi masa lokacin kai kuma ka akan a kan lokacin to shi ma ya zama mai bid'a ko ma'asiya da haka tun da shari'a ta bar salatu tasbihi kofa buɗe ba lokaci to kai ma dacewa da sunna shine ka bar kofa buɗe ba lokaci in kai da daddare ba laifi ba ne, in kai da rana ba laifi ba ne, in kai da yamma ma ba laifi Abin abinda aka sani da daddare annabi yana yin salloli na nafilfili daban ba salatu tasbihi ba da aka dacewa da sunna shine kai ma in za ka yi sallah da daddare to ka yi salloli na nafilfili irin wanda annabi yake yi ba tare da ƙayyadewa da salatu tasbihi ba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya mana addu'a da fatan alkhairi mun gode ya ce malam menene hukuncin yin alwala a cikin bathroom ma'ana ban ɗakin wanka sai ce mai haɗe da wurin ba haya toilet irin na zamani domin na ji wani na cewa bai halatta ba saboda addu'ar da ake yi bayan alwala tambayar shi ne ya halatta a yi wankan janaba a ɗakin in ya halatta a yi wankan janaba ya halatta a yi alwala tunda shi wankan janaba haɗe da alwala yake tambaya ta biyu ce menene hukuncin musulunci ko hukuncin musulmi da ya shiga coci domin taya abokinsa na wurin aiki kirista kiristiyan murnar ɗaurin aure bai halatta ba bai halatta musulmi ya shiga coci ba lokacin da sayyidina umar ya je ƙasar sham falastin don ya karɓi mukullin masallacin kudus a hannun kiristoci na zamaninsa sun haɗa masa walima a coci don ya je ya ci abinci kuma Dan ya nuna wa musulmi cewa a zauna lafiya da kiristoci da sauransu kamar yadda imamul haƙi ya rawaito sai na umar ya ce mu ba ma shiga coci saboda a ciki akwai hotuna sannan kuma akwai gunkina da aka wannan ya mu musulmi ba ma shiga coci Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani ya kawo wannan kissa a cikin littafin adabu Zafaf da yawa daga cikin musulmi akan gayyace su coci dan ɗaurin aure ko wani abu shi ɗaurin auren ba zuwansa shine laifi ba amma yinsa a coci kuma ka je ka shiga cocin shine laifi in za a yi ɗaurin auren wani kirista abokin aikin ka in ka je sai ka tsaya a kofar cocin in suka gama ɗaura auren su ya fito sai kai masa murna sai kai tafiyar ka sai ka ce masa mu ba ma shiga cocin ku saboda addinin mu ya hana mu shiga wajen da yake akwai gunki akwai kuma hotuna irin wannan nakun waɗanda a fakaice zagin Allah ne wannan shi ne abinda da na Umar ya ce inna la na kana isakum min ajali tasawir allati fiha mu ba ma shiga coci cocin ku saboda hotuna da kuma gumaka da ke ciki Allah ya kiyaye tambaya ta ƙarshe ya ce assalamu alaikum malam na lura wasu na shigowa masallaci wurin tafsiri bayan sallar la'asar kuma sai na ga suna yin nafila bayan an ce bai kamata mutum ya yi wani nafila ba bayan sallar la'asar ina son ƙarin bayani tahiyatul masjid malamai sun yi saɓani akan halaccin yinta a lokutan da ba a nafila wasu suna ganin lokutan da ba a nafila banda tahiyatul masjid a ciki banda kuma waɗansu daga cikin salloli masu dalili wanda su ake kira da zawatul asbab sallar da wani dalili ke jawo a yi ta kaga ita dalilinta ta shine a shiga masallaci to amma suka ce nafilar da aka hana ita ce wacce ba wani dalili haka kawai mutum ya kirkir ya tashi yin nafila bayan la'asar to wannan bai halatta ba kaga akwai bambanci tsakanin waccan da kuma wannan ta shiga masallaci amma wasu malaman suna ganin har tahiyatul masjid a lokutan da aka hana yin nafil firi ita ma ta shiga ciki ba za a yi ta ba da haka wannan saɓani ne na fikihu idan ka yi ba za a ce dan me ba in ba kai ba kuma ba za a ce dan me ba da haka waɗanda kaga suna yi sun ɗauki ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai cikinsu akwai imamu shafi'i yana ganin cewa babu laifi a yi tahiyatul masjidi ko bayan la'asar ne ko bayan asuba ne in dai an shiga masallacin yana kiran su da zawatul asbab kuma babu laifi dan mutum ya fake da fatawar wasu malaman shi ya ƙi yin tahiyatul masjidi bayan la'asar saboda hanin da ya zo akan yin sallan nafila bayan la'asar ɗin wallahu ta'ala a'ala wa a'lam a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta uku a cikin wannan sura mai albarka suratu qaf da aka yau za mu tashi farkon aya ta hudu kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin sura. mai Allah ya ce aya baya ce aya ta baya a iza a iza ba wa kunna turaba yana daga cikin abin da kafare suke musu wanda Allah ya rantse a nan don ya tabbatar mana da shi shine batun tashin alkiyama a baya mun faɗa cewa sun yi musun manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala na kafiruna hadha shay'un ajib a cikin suratu sad wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab to da haka abu na biyu wanda kafirai suka yi musu shine batun tashin alkiyama suna cewa a idza mitna shin yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zamo ƙasa ai anuba'asu za kuma a tashe mu shine jawabin istifham wanda aka faɗa na cikin a'iza amma a nan aya bata ambace shi ba da ka sai dai ka kaddara shi asalin zancen wa qalu a iza mitna wa kunna turaban wa a anuba afu an gane ko kamar yadda aya cikin suratul isra ta yi ishara zuwa ga haka wa qalu a iza kunna izaman wa rufatan Allah ya ce wa kalu suna cewa a iza kunna izaman shin yanzu idan muka zamo kasusuwa suna nufin ba'adal mauti bayan mutuwa wa rufatan kuma kasusuwan ma suka narke a cikin ƙasa bayan an binne mu a inna lamaba'usuna khalqan jadida wai shin yanzu za a kuma sake halittar mu sabuwar halitta a tashe mu da haka su suna ganin wannan abu ne mai wuya wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي نعم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Allah ya ce wa daraba lana masalan kafuri yakan buga mana misali ya ce man yuhyil izama wa ya isa ya tayar da kashi ya raya shi wa hiya ramim bayan ya riddige a cikin ƙasa yana tambaya ne tambayar musu yana ganin ba zai yi ba ba za a iya ba shine a idza mitna wa kunna turaban can kuma a idza kunna izaman wa rufatan anan kuma man yuhyil izama wa hiya ramim sai Allah ya ce wa nasiya khalqahu Abinda da yasa yake wannan ya manta asalinsa ne da a ce ɗan adam ya tuna asalinsa Allah ne ya samar da shi daga babu kuma samar da shi daga babun nan bai wa Allah wuya ba to dan me dawo da shi karo na biyu kuma yake tunanin ba zai yi ba sai Allah ya ce kul ka ce da shi yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kirkiri halitta a karan farko shi zai dawo da ita domin Allah madaukin sarki ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine wanda ya kirkira halitta kuma shi zai dawo da ita karo na biyu dawo da ita ya ma fi sauki innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shi ke fara halitta shi ke dawo da ita to da ka yuhi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya fara halittar mutane a farko shine wanda zai dawo da ita malamai suka ce inda akwai wani abu da zai wa Allah wahala to sai dai ƙirƙirar halitta a karan farko amma ba me ba dawo da ita ba domin ƙirƙira ta fi wahala akan me akan maimai domin maimai an riga an gama wahalar an riga an taɓa yi yanzu kamar mota ce bature ya ƙirƙire ta da babu ita to kuma sai ta je ta yi hatsari ta kwararrabe sai a ce ba zai iya gyara ta ba a ƙirƙira ba ta masa wahala ba sai gyara ai gyara bai kai ƙirƙira wahala ba lokacin da kafirai suka yadda Allah shi ya kirkiri halitta a farko kuma kirkirar bata gagare shi ba to dan me suke musun kuma zai iya dawo da halitta a karo na biyu da haka wannan yana daga cikin abin da kafirai ba su yadda da shi ba kamar yadda Qur'ani ya nuna anan domin kalmar a iza alhamza farko alhamza ce ta tambaya kuma tambayar ma'anarta shine musu rashin yadda ki shine Allah yake za'amal ladina kafaru كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي Allah ce za'amal lazina kafaru kafirai suna riya Allah yi ba a su wai ba za a tashe su ba ulka ce da su wa rabbi na rantse da ubangiji na da tuba sunna wallahi sai an tashe ku umma latunabba'unna bima amiltum bayan ma an tashe ku sai duk an gaya muku labarin abin da ku aikata a duniya wa zalika alallahi yasir kuma yin hakan abu ne mai sauki a wajen Allah tashin da kuma baka labarin duk abin da kai a rayuwarka ta duniya mala yace kalmar a'iza bi tahqiqil ne. an karanta ta da alhamza guda biyu kuma dukkaninsu an faɗe su a i an gane ko ta farko mai fataha ta biyu mai kasra mali ce wa ƙuri'a kuma a wata ƙira'ar an karanta bi tafhili saniya da cire ta biyun ya zama ba alhamza ba wa idkhalil alif bainahuma da kuma shigar da alifin tsakanin ta farkon da ta biyun yadda za a faɗa shine ayiza ayiza ta biyun bata zama alhamza ba an yi mata tafsili to sannan kuma kafin a zo kan tafsilin sai an ja alif a yi za an gane ko shine bai na huma alal waje haini, a bisa ga fuskoki guda biyu na kira'a ko a yi za ko a za a yi za ko a yi za bidu biduni maddil alif da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo labarin asigar tambaya amma kuma tambayar da musun korewa da nufin korewa Allah ya ce suka ce zalika raja'un ba'id wannan kome da za a yi mana bayan mutu mun zama kashi mun rididdige a cikin ƙasa kai wannan kome ne mai nisa ma'ana ba zai yiwu ba domin akan ce ba'idun bi ma'ana mustahilun gairu mumkin abin da ba zai yiwu ba shine Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su fiye ganin abun ba zai yiwu ba su suke ganin da nisa mu kuma muna ganin sa zai yi kuma a kusa kusa domin wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin tashin alkiyama bai fi kimtawar ido ba kai ma ƙasa da kimtawar ido Allah zai tashi alkiyama domin da tsawa ɗaya kawai mala'ika zai yi duk waɗanda suke cikin kabari su tashi fa inna ma hiya zajaratun wahida fa idahum bis sahira kawai tsawa ce kwaya ɗaya za a yi sai duk mutane su fito kan ƙasa domin Allah subhanahu wataala al'amarinsa da kalma ɗaya yake yin sa wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar al'amarinmu da zami na tashin alkiyama kalma ce ɗaya tak sai abin ya kasance kalamhim bil basar kamar kiftawar ido to da tashin alkiyama abu ne mai yiwuwa ko ba komai ta hanyar sanin asalin halitta in dai kasancewa da babu aka zo aka yi to maimaitawa kuma abu ne wanda yake mai sauki sai ka kafa hujja da wancan sai kuma ka fahimci wannan ka gaggata wannan irin yadda ka gaggata wancan na farkon sai Allah ya ce kada alimna وعندنا كتاب kad haƙiƙa alimna mun san matan kusul ardu abinda da ƙasa take tauyewa minhum na 'yan adam duk wani wanda ya mutu aka binne shi a cikin ƙasa ƙasa tana cin jikinsa to duk abin da ƙasar ta ci Allah ya ce mun san me ta ci kuma mun san da ta cin ina ta ajiye shi da haka lokacin tashin alkiyama za mu ƙwato wannan abu da ƙasa ta ci daga jikinka mu dawo ma da kayanka mu haɗa ka da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk jikin ɗan adam ƙasa tana iya cinyewa amma banda wani kashi a gadon baya wanda ake kira da suna ajabuz zanabi ajabuz zanabi shine asalin kashin da Allah ya gina halittar ɗan adam akai kamar ka ce chassis ne na mota shine asalin karfan da ake dora dukkanin sauran tarkacen mota a jiki a daure to wannan kashi shi kaɗai ne a jikin dan adam kasa ba ta cin to lokacin da za a tashi alkiyama duk inda ƙasa ta ci cinye komai naka Allah madaukakin sarki zai tattaro ya haɗa a jikin ajabuz zanabi da kun fa ya kuna sai ya tashe ka shine Allah madaukakin sarki ya ce bala qadirina ala an nusawiya bananahu ba ma wai mu tashi ɗan adam ba wallahi hatta in yatsunsa ba za su saba ba daga yadda muka halicce shi a farko ma'ana yanzu da za ka je ka ɗauki hoton hannunka ka ajiye inda hoton zai ajiyo bayan ka mutu an tashi alkiyama ka ɗauko hoton ka gwada da hannunka za ka gaba abin da ya sauya hatta tsawon ƴan yatsu idan Allah ya tashi dawo da ɗan adam zai daidaita masa su yadda suke ba wanda zai ƙaru ba wanda zai ragu da haka Allah subhanahu wataala ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin yadda muka fara ahli farkon halitta haka zamu dawo da shi alƙawari ne muka yi kuma zamu cika ko ba daɗe ko ba jima to da haka Allah ya ce ba ma wai tunanin halittar ɗan adam karo na biyu ba kar ma wani ya tunanin cewa waɗansu abubuwa za a kawo na daban a ɗora masa ba nasa na asali ba a'a ai komai da ka sani naka ne shi za a dawo maka da kayanka babu ragi babu daɗi domin duk abin da ƙasa ta ci na jikin ɗan adam bayan an binne shi sai ta yi amansa sai ta dawo da shi da wannan abin kuma za a sake gina ka mana malamai suka ce wannan yana nuna mubalaga ubangiji yana nuna ƙurewa ta fuskar isa da iyawa da kuma yadda zai dawo da ɗan adam ba wai wata sabuwar halitta zai masa ba ta sance dai za a dawo masa da ita to sannan kuma a tashe shi shine kada alimna ma tanqusul ard mala yace ai mata akulu minhum mun san abin da ƙasa take ci na jikin yan adam wa inda na kitabun hafiz kuma komai muna da shi a cikin littafi a rubuce wane yana cikin kabari kaza a waje kaza kuma yanzu ƙasa ta ci kaza ta ci kaza a jikinsa duk Allah yana da rekod ɗin ya rubuta ma'ana wannan yana nuna maka ƙololuwar kiyayewar ubangiji da kuma shi al'amarinsa komai a tsare yake ne wa inda na kitabun hafiz kuma muna da littafi mai kiyayewa mala yace huwal kitabul mu'allaqu ala unuqihim ne littafin da za a ratayawa mutane a wuyansu in an tashi alkiyama an gane ko kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura wadansu malaman suka ce a'a kitabun hafiz ana nufin lauhul mahfuz lauhul mahfuz shine kitabun hafiz littafi mai kiyayewa wanda Allah ya rubuta komai a jikinsa dangane da sha'anin wannan rayuwa da duniya da dukkanin halitta da farkonsu da kuma karewarsu malai ce fihi jami'ul ashiya al muqaddara wanda shi lauhil mahfuz a jikinsa akwai dukkanin abubuwan da aka kaddara za su faru a duniya komai da komai za a haife ka rana kaza za ka samu kaza za ka rasa kaza za ka mutu lokaci kaza ta sanadiyar haɗari ko ta sanadiyar cuta iri kaza za a binne ka a waje kaza ƙasa za ta ci kaza a jikinka kuma ranar alkiyama za a tashe ka ranar kaza ga watan kaza duk komai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shine kana fil kitabi kana zalika fil kitabi masura ma faratna fil kitabi min shay' ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai rage komai ba na kaddara face sai da ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz shine kitabun hafiz sai Allah ya ce ni bal kanu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi bal bari dai kazzabu bil haqqi kafirai sun karyata gaskiya alhaqqa nan malamai suka ce shine alqur'ani da Allah yake wa qul ja al wa zahaqa al-batil an gane ko nazzala alayka al-kitaba bil haqqi da ka din shine al din to kafirai sun karyata gaskiya shine qur'ani lamma ja'ahum a yayin da yazo musu fahum dan haka su kafirai fi sha'anin nabiyyi game da sha'anin annabi wal qur'an da qur'ani fi amrin marij suna cikin al'amari na kokonto da shakka ba su tabbatar da cewa qur'ani gaskiya bane ba su yadda da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shine mala yace marijun ay suna cikin al'amari na kai kawo qalu marratan sahir wani lokaci su ce annabi matsafi ne wa sahira kuma yayi sihiri wa marratan sha'ir wani lokaci su ce annabi mawaki ne wa sha'ira ko wa sha'ara kuma sannan yayi waka ko wa shi'irun qur'ani waka ne ko can ma wa sihirun qur'ani sihiri ne domin in sun ce annabi matsafi ne to kenan abin da ya zo da shi me tsafi ne domin matsafi shi ke zuwa da tsafi wal iyaz billah in kuma sun ce annabi mawaki ne to kuma sun ce qur'ani kenan waka ne domin mawaki shi ke zuwa da waka wa marratan wani lokaci kuma su ce kahinun annabi sallallahu alaihi wasallama mai duba ne wa kenan qur'ani din kuma aikin dan duba ne to shine Allah madaukakin وما هو بقول wa ma هو بقول qawli قليلا ما تؤمنون ولا بقول كافر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وما هو بقول شاعر da dai Kur'ani ba maganan mawaki ne kuma shi annabin ba mawaki bane wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa zikirin wa qur'anun mubin wa ma biqawli kahin kuma ƙur'ani ba magana mai duba bane domin shi annabin ba dan duba bane ba amma ƙalilan ma zakarun kadan ne daga cikin ku suke tintintini tanzilun min rabbil alamin shi ƙur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai wannan yake nuna maka duk da kafirai sun kafircewa annabi ba su imani da shi ba amma bakin su ya kasa haduwa wajen su hada kalma ɗaya su soki su soki annabin da ita waɗansu su ce matsafi ne ƙur'anin tsafi ne waɗansu ce mawaƙi ne ƙur'anin waƙa ne waɗansu su ce ɗan duba ne ƙur'anin aikin ɗan duba ne waɗansu su ce mahaukaci ne ƙur'anin soki burutsin hauka ne shine Allah ya ce balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq kafirai suna cikin girman kai sun kisa imani da Qur'ani amma kuma tare da haka suna cikin rarrabuwar kai na rashin kalma guda da za su iya sukar annabin da ita ko su soki Qur'anin da ita an gane ko shine fahum fi amrin marij lalle su suna cikin al'amari mai kai kawo mai raurawa wanda su kansu sun kasa samun haɗin kai game da shi sai Allah ya ce أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من قرود والأرض

al-multabas wanda ya rikitar da mutane waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza al-munkar kuma abin ƙi sai ce khilaluhu sai ce ka qaulihi ta'ala wannan aya ta yi kama da faɗin Allah maɗaukakin sarki innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhu man ufik innakum lallai ku kafirai lafi qaulin kuna cikin zance mukhtalifun mai sassaɓa wa juna wayancan sun ce kaza wayancan sun ce kaza yufaku anhu man ufik wanda da haka ne ake ɗauke hankalin wanda aka ɗauke gaburan imani da Allah da imani da Ƙur'ani. da Allah ya ce falam yanzuru shin yanzu su ba za su yi duba ba ila sama'i zuwa ga sama kaifa naha, yadda muka gina ta wa naha, muka yi mata ado Bala ya ce ai yanzuru bi uyunihim abinda ake so su yi duba da idan dinansu mu'tabirina dan su ɗauki izina bi uqulihim da su domin Allah subhanahu wata'ala ya halicci sama kuma ya kyautata halittarta kadai halittar sama idan mutum ya kalla yayi tsanaki zai gane cewa Allah mai iko ne kuma Allah madaukakin sarki yana da ikon yayi dukkan wani abin da bai kai sama girma ba domin dan adam da yake ta cika baki cewa Allah ba zai iya dawo da shi ba ya san halittar sama ta fi halittarsa wahala to me yasa ba zai kalli sama ya gane girman Allah ba shine Allah ce a antum ashaddu khalqan am samau shin kuna jin ku kuka fi wahala halitta ko sama duk dan adam ya san halittar sama ta fi wahala akan halittarsa domin saman ta fi shi girma duk abin da ya fi ka girma zai fi ka wahala yi to in ku mai girman bai wahala yi ba dan karami sai wahala zai ba Allah ya ce amis sama'u ko sama kuke ganin ta fi wahala girma banaha wanda duk da girman nata kuma Allah ne ya gina ta rafa asamkaha fasawwaha ya daga rufinta ya daidaita ta wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha ya cusa mata daranta ya fito mata da hasken wuninta wal arda ba'da zalika dahaha to sannan bayan haka kuma kasa ita ma Allah ya shimfiɗa ta wanda kasa ita ma ta fi dan adam girma dan haka za ta fi shi wahalar kula wahalar yi to tunda ko ta yi wa Allah wahala ba bata gagare shi ta fuskar kula ba ya za yi ɗan adam ya gagare shi ɗan adam ba zai gagara Allah ba domin abin da suka fi shi wahala ma ba su gagara Allah ba a wata yar Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamu lalle halittar sama da halittar ƙasa sun fi girma sama da halittar ɗan adam amma da yawan mutane ba sa gane wannan su yarda da cewa Allah mai iko ne da haka duk wanda ya yi babba babba bai gajiyar da shi ba zai iya yin karami karamin ma ba zai gajiyar da shi ba wannan shine sakon da Allah yake so ya nuna mana to amma yake mu kalla da idan mu man mu gane an gane ko mu kalla da idan mu man mu gane ma'ana Allah yana ba mu dama da yanci na mu yi bincike don mu tabbatar da abin da yake gaya mana ba kawai so ake ai mana karfa karfa mu yadda ba a'a mu yi nazari mu yi bincike binciken namu ya tabbatar mana da abin da ake gaya mana شين ألا مدعو في جنصر كيتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة نعم الذي خلق سبع سماوات قباقا ما الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من نعم ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاطئا ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسين bayan Allah ya wa kansa da kansa kirari sai ya ce zai kalaka sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai dibaqan wata kan wata ma tara fi khalqir rahmani min tafawud baka isa ka gano wani matsala ko cikas ko tsaiko a cikin halittar Allah ba amma idan kana so ka duba farji ilbasara daga idan ka ka duba hal tara min futur shin kaga wani tsaga a halittar sama ba za ka gani ba an gane ko sun marji ilbasar karrataini sannan sake daga idan dai karo na biyu wani kan wani yan kalibu ilaikal basaru khasi'an ƙarshe dai idan ka sai ya dawo ya gajiya wa huwa hasirun bai iya gano matsala ba a cikin halitta Allah domin asali babu ita din ne Allah shi in ya halittarsa to yana kyautata halittarsa ba za ka samu wata matsala ba a cikin halittar Allah ba irin aikin 'yan adam bane ba ka yi aiki daga baya ka zo kana gyara ka yi aiki daga baya ya zo ya samu matsala to shi Allah ba haka halittarsa take ba to ubangijin da ya halicci sama ya kula da ita ya rike ta ya mata kwalliya ya kyautata ta wannan ubangiji shi ke kula da duniya baki ɗaya kuma wannan ubangiji shi ke da ikon samar da 'yan adam da kuma dawo da halittarsu bayan sun mutu da haka Allah subhanahu wata'ala yana kafa mana hujja da manyan halittarsa ne don mu yadda da ƙananan yadda muka yadda da shi ya halicci sammai wacce sammai sun fi kowace halitta girma to kuma mu yadda shi ya halicci ɗan adam wanda ɗan adam ba komai bane cikin halittar Allah a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bani na fawqakum saba'an shidada mu muka gina saman ku ku ɗan adam rufi guda bakwai shine rufin sama wata kan wata wata kan wata har guda bakwai a wata ayar ya ce wa laqad khalaqna ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق ولقد خلقنا من هلتي فوقكم سمنكو سبع طرائق رفي قدا بكوي وما كنا عن الخلق غافلين وما duk هكا haka هلتا منا halitta وما sane da بقى برا mu هلتا ba الله سبحانه وتعالى Shi ne mai ikon da ya halicci manyan halittu kuma shi ke da ikon ya halicci ƙananan su kuma kai ɗan adam duk da kake ganin kai wani ne akwai halittar da take ƙasa ƙasa da kai Allah subhanahu wata'ala ya santa in ma da a ce Allah maɗaukakin sarki zai rafkana gaburan wata halitta ko ta gagare shi to ka kalli halittar jan kiyashi mana duk ƙanƙantar kiyashi rai ne da shi rai ne da kai kuma kula ake da shi kamar yadda ake kula da kai yana numfashi yadda kake yi yana da ajali na halitta da ajali na mutuwa kamar yadda kake da shi to Allah da ya halicci manyan halitta shi ya halicci matsakaita kuma shi ya halicci yan ƙanana ƙanana kuma yana sanar da kowace daga cikin halittarsa ba wacce bai san da ita ba da haka malam yace hina ankarul ba'sa Allah yana kiran mutane ne zuwa ga su duba zuwa ga manyan halittunsa a lokacin da suka yi musu da cewa zai iya tashin alkiyama ko zai iya dawo da halittu bayan ya tafiyar da su zai iya tayar da ɗan adam bayan ya kashe shi an binne shi a cikin ƙasa ƙasa ta cinye jikinsa wanda kuma wannan abu ne mai sauƙi a wajen Allah domin ikonsa ya fi haka ikonsa ya wuce haka mali ce ai kaifa banaina na habila amadin Allah ya gina sama ba tare da ya mata madogara ba ba tare da ya mata dirkoki ba ba tare da ya mata waɗansu abubuwan da za su riƙe ta ba wanda ido ke gani الله الذي رفع السماوات ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه أفلا تذكرون أفلا تذكرون Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amad Allah shine wanda ya daga ginin sama ba tare da yi mata filoli ba ya tsayar da ita ba tare da wani abu da ya jingina ta zuwa gare shi ba kaga wannan iko ne ba kaɗan ba kun mastawa alal arsh sannan kuma ya daidaita akan al'arshi yudabbiru amra tare da haka shi yake gudanar da kowane al'amari da ka gani yudabbiru Allah ce yi dabbiru al'amura shi ke gudanar da kowane al'amari, yufassilu ayati kuma ya nemi ku bayanin ayoyi dalla-dalla la'allakun in rabbi kun tutsi nuna, dan ku yadda da cewa za ku game da ubangijin kaga Allah da ya riƙe sama ba tare da wata madogara ba ya hana mata ta girgiza ya hana mata ta fado ƙasa ikonsa ya kai iko da da halittun da ke cikin sama ɗin. da duk halittun da suke shawagi a sararin sama ɗin to wannan kuwa yana nuna cewa yana da cikakken iko ne ya komai idan yana so domin wannan ikon da yake da shi ya kai ya komai ɗin in ya so subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala kuma yake wa zayyana ha muka yi wa saman ado shine ma yace bil kawakibi da taurari kamar yadda Allah yace inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين da haka Allah ya wa sama ado ba wai kawai ya halicce ta ya bata haka dunduru su ba ya mata kwalliya ya sanya mata taurari suna ba da kyalkyali suna ba da haske musamman a lokacin duhu to wannan ma duk yana daga cikin iyawa ta ubangiji subhanahu wataala wa ma laha min furuj kuma da tai sama ba ta da tsaga wacce ido ke iya gani wasu malamai suka ce babu tsagan ne kwata-kwata shi yasa idan bai gani ba domin da da tsagar ai idan zai iya gani shi yasa ma Allah ya ce mai duba har sau hudu suka ce duk abin da ka duba shi ka duba shi har sau hudu baka gano da matsala a jikinsa ba to wannan yana nuna babu matsala farji ilbasara hal tara min qudur wa marji ilbasara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir Allah madaukakin sarki ce ka duba zuwa sama duba na farko duba na biyu na uku duba har na hudu kamar yadda ayoyi suka nuna a cikin suratul mulki to da ka duk abin da ka bincike shi sau hudu ka ga bai da matsala to tabbas ka yadda ka sallama babu matsala Allah ya ce a duba sama a bincika a gani in akwai matsala a cikin halittarta aka duba aka bincika kuma ba a gani ba to wannan ya tabbatar da cewa saman babu da matsala a cikin halittar da Allah ya mata shine malai ce furuj ai shuququn tu'ibuha sama ba ta da wasu tsaga tsaga waɗanda in ka kalle su za su nuna maka cewa saman tana da matsala ko tana da aibi sai Allah ya wal arda ita kuma ƙasa madadnaha mun shimfiɗa ta mun faɗaɗa ta mun yalwata ta shine ma ce ma'tufun ala mawdi'i ila sama'i kalmar ard an yi adafinta ne daga kalmar ila sama afalan yanzuru ila sama'i ai wa ila al-ardi ma kamar yadda Allah madaukakin sarki yace afalam yanzu afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفئت وإلى الأرض كيف نسبت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت أنا ألا يعني من بياني أكان يدها لتاتكي يتأكود قسم يداه قصا sannan ya shigar da mu duniyar dabbobi afala yanzuru na shin yanzu ba za su yi duba ba ila sama ila jibali ila sama'i kaifa zuwa ga sama yadda aka ɗaga daga ta. wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat kasa kuma ga yadda aka shimfiɗa ta haka nan wa ilal jibali duwatsu ma kaifa nusibat ga yadda aka kakkafa su sannan wa ilal ibli sannan zuwa ga raƙuma wanda wannan kuma wata halitta ce wacce take rayuwa a doron ƙasa da haka malamai suka ce ubangiji yana kafa mana hujjoji da rububiya don ya kiraye mu zuwa ga uluhiyya yana kafa mana hujjoji da abubuwan da idan mu ke iya gani don mu yadda da kaɗaitakarsa da ikonsa kuma mu bautata masa subhanahu wa ta'ala da haka kalmar wal arda adafinta an yi ne akan as ƙasa ubangiji ya halicce ta halittarta tana daidai da halittar sama wannan shine zance mafi inganci yadda sama take wata kan wata wata kan wata har bakwai to haka nan ma ƙasa take wata kan wata wata kan wata har izuwa ƙasan bakwai domin haka aya ta nuna a cikin suratul talaq الله سبحانه وتعالى يتي الله الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن Allah ya ce Allahu lazi kalaka sab'a samawat Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mislahunna ƙasai ma yayi su irin sammai guda bakwai waɗansu malaman suka ce misliya ɗin filkin miya. waɗansu kuma suka ce misliya ɗin filkaifiya sama guda bakwai ce ƙasa ma guda bakwai ce amma shirin yadda aka shirya sama ta zama bakwai ba irin wannan shirin aka yi wa ƙasa ita kuma ta zama bakwai ba wasu ka ce ita ƙasa Allah ya yi ta ne yanki yanki ba wata kan wata ba shine ake cewa sabon continent sassan duniya guda bakwai yankin afirka yankin asia yankin turawa amerika latin amerika an gane ko ma'ana yanki yanki ne Allah ya guda bakwai a duniya kuma kowane yanki za ka tara Allah ya sanya teku ko ruwa ya raba shi wannan yankin kan ka tsallaka shi sai ka tsallake ruwa wannan yankin kan ka tsallaka shi sai ka tsallaka ruwa haka waɗansu malamai suka ce ita sama hawa hawa ce amma ita ƙasa a baje take sai dai kashi kashi ce to amma Abdullahi dan Abba zai ce a'a yadda sama take haka ƙasa take ko da mun yadda sama tana ƙasa tana da yankuna daban-daban amma duk da haka yanzu da za a sare wannan ƙasar da muke kanta za a tadda wata ƙasar a ƙasa kuma ita ma da halitta suna rayuwa da za a kwashe su su ma za a tadda wata ƙasar a ƙasanta ita ma da halitta suna rayuwa da haka har ka je ƙasa ta bakwai kamar yadda wannan sama ta bakwai ɗin ita ma haka take in ka ƙetare sama ta ɗaya za ka tarar da halittu suna rayuwa in ka ƙetare sama ta biyu za ka tarar da halittu suna rayuwa da haka har ka je sama ta bakwai domin Allah ya wa min al-ardi mislahun to sannan kuma yace ya tanazzalu al'amru bainahun tare da haka Allah yake gudanar da al'amura a tsakankanin su Allah da ke gudanar da sama ta ɗaya shine ke gudanar da ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai Allah da ke gudanar da ƙasa ta ɗaya da abin da ke kanta shi ke gudanar da ƙasa ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai da duk halittun da ke ciki da haka Allah subhanahu wa ta'ala yace ƙasa mun shimfida ta wal arda madadnaha an gane ko a wata ayar cikin suratul ra'd yace wa huwa allazi madda al arda yaqiluna ne Allah ya ce wa huwa madda arda Allah shine wanda ya shimfida kasa waje ala fiha rawasiya wa anhara kuma ya sanya a rawasiya manya manyan duwatsu fiha a cikin ta dan su hana mata girgizawa domin ba dan waɗannan manyan duwatsu ba da ƙasa za ta rinka girgizawa su amfanin duwatsu akan ƙasa kamar kusoshi ne da suke kakkafe tebur ko benci ko kujera shine Allah ya ce wa alqafil ardi rawasiya an da bihim ubangiji shi ya jefa wa ƙasa manya-manyan duwatsu don katta ke girgizawa da abin da ke kanta tana halakarwa waje alafi harawa sai wa hara, sai ce wa min kulli samarat dukkan kuma dangin kayan marmari ja'ala ni zawjayn ni Allah ya sanya dangi bibbi bibbiyu mangwaro akwai namiji akwai mace malamai suka ce wannan shine ma'anar dangi bibbi din ayaba akwai namiji akwai mace abarba akwai namiji akwai mace duk wani dangin kayan marmari da ka sani bibbi bibbi ne wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn amma ba dole bane kai ka iya gane namijin mangwaro da macen mangwaro saboda ba aikin ka bane amma yanzu da zaka samu ƙwararrun manoma masana kimiyya da fasahar shuke-shuke su suna iya gane ga namijin ga kuma macen kuma har a wani lokaci ana haɗa su aure in ana so su yi ‘ya'ya da yawa yadda ka san dai ana haɗa namiji da mace aure dan su hayayyafi ‘ya'ya da haka Allah ya ce min kulli shayin khalaqana zawjay waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da zauje ni biyu ana nufin masu zaƙi da masu ɗaci duk yadda abu yake da ɗaci sai ka samu mai zaƙinsa duk yadda abu yake mai zaƙi sai ka samu mai ɗacinsa kaga zauje ni sunaini kenan iri bibbiyu ruwa akwai na daɗi akwai na zartsi mangwaro akwai mai daɗi zaƙi akwai kuma mai mai mai bauri sannan kaza akwai kaza haka haka da haka Allah maɗaukin sarki shi wannan aiki ba wani ya taya shi ba ba wani ya ba shi ba yayi wannan ne kuma yana gaya mana dan ya ja hankalin mu zuwa ga mu imani da shi kuma mu yarda da cewa duk abin da ya ce mana zai iya zai iya domin shi babu abin da ke gagara sa subhanahu Wataala! da haka shine ma'anar madadina ha mala yace ai mahadina ha ya shin mun shimfida ta allazi ja'alakumul arda mahadan kenan an gane ko alam naj'alil arda mihadan malai ce waje alnaha falihatan kuma muka sanya ta wacce ta dace lil hayati dan rayuwa a kai wa alqaina fiha rawasiya kuma muka jefa manyan duwatsu a cikin ta malai ce jibalan tusbituha manyan duwatsun da su suke kakkafa da ita wa ambatna fiha kuma muka tsirar a cikin ta min kulli zaujin daga dukkan dangin tsiro bahijin mai banƙaye ma'ana duk wacce tsirrai da kake gani Allah madaukakin sarki shine ya tsirar da su akan ƙasa shi ya bubbinne irin su kuma ya sa musu lokaci da ya saukar da ruwan sama sai su rinka fitowa mali ce ai bahijin bi ma'ana yabhaju haju bihi li husnihi wanda idan ka ganshi sai ya kayatar da kai saboda kyawunsa sai Allah ya ce mai tabsiratan Allah ce duk mun yi hakan ne tabsiratan don ya zamo dalilin gani da ido malai ce maf'ulun bihi kalmar tafsiratan maf'uli ne bihi mana an kaddara masa fi'ili wanda babu shi takadirin shine fa'alna zalika tafsiratan duk wannan abu da kuke gani mun yi su ne don su zamo dalilan da hujjoji na gani da ido an gane ko likulli abdin ga dukkanin wani bawa ko wa zikira da kuma tunatarwa da gargadi likulli abdin ga dukkan wani bawa munibin mai komawa izuwa ga Allah subhanahu ta’ala, matukar kana da rabon shiriya waɗannan ayoyi na Allah subhanahu ta’ala sai su daɗa taimaka maka wajen shiriwa matukar kana da rabo na imani a zuciyarka ka kalli waɗannan halittun Allah sai su daɗa sa maka jin girmansa da kuma yadda da ikonsa subhanahu ta’ala. amma idan mutum bai da rabo na shiriya duk abin da zaka gaya masa na waɗannan ayoyin ba zai ɗauki izina da su ba ba zai yadda da su ba ba zai gamsu da cewa su sun isa su nuna cewa Allah mai iko ba ne. Shi ne Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyin da muke bayanin su a sama da muke bayanin su a ƙasa amma kafirai suna wucewa ga su ga su wa hum anha mu'ridun amma ba su damu da su ba a ce Allah shi ya sama ya kuma hau saman ila ma har ya je duniyar wata amma a madadin ya yi imani kuma sai ya kafircewa Allah Allah ya nuna masa ikonsa a madadin ya yadda amma kuma sai ya daɗa kafircewa shine Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid za mu nuna musu ayoyin mu a sararin samaniya su ta gani kafiri duk ai ta wa'azi a duniya ya ki musulunta ya je sama kuma ya ce ya ji kiran sallah kuma ya dawo ya ci gaba da kafircinsa saboda bai da rabon shirya duk ai ta gaya masa irin yadda Allah ya gwada iyawa da bajinta wajen halittar ɗan adam kuma ya zama likita ya feɗe ya ga abin da idansa amma kuma bai da rabon shirya ya kasa shirya ka feɗe gwanda ka ga a cikin 'ya'yanta an samu rubutun Allahu ka shiga cikin ƙasa cikin ruwa ka je ka tarar da wani dutse inda ɗan adam bai je ba kuma kaga an rubuta Allahu a ƙarƙashin ruwa kaga wani dutse ya bada samfurin sujada da ruku'u amma duk ba ka da rabon ka shirya Allah ya ce za mu nuna musu wannan duk dan mu daɗa kafa musu hujja mu daɗa kama su da hujja shin yanzu bai isa ka cewa shi mai shaida bane akan komai aljawabu bala Allah mai shaida ne akan komai ya kafa maka shaida in kana da rabon shirya kai shiryo in baka da rabon shirya kuma ya kama ka da hujja Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ubangiji ka yafe mana kurakuranmu Allah maɗaukakin sarki ka ji kan mamatanmu Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da ya addabe mu Allah ka kame hannuwan 'yan ta'adda daga dukkanin musulmi a duk inda suke a duniya Allah maɗaukakin sarki ka yi riko da hannuwan shugabanninmu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka ba mu rayuwa mai albarka ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu arziki mai albarka ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu da imani a cikin rahamaka ya ubangiji اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين